بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ان شاء الله تعالى يواقف لي برغن بكراتي من لتافيا امضه الاحكام ya alhafin abdulgani almagdisi rahimahullah yanakin kitabul at'ima bayani na be littafin umdatul hakam yatin in gici jawana na jigigiwi alal ganibe haramina wato hadisi na jiji ishara lo bayan sasha jina ga mawuci kunna kube miniya babun nabo bai shi ce, adisiya kpako beshiti cetu adwani begubeci ga ani nu'man bin bashir radiyallahu anhuma qol sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kul. wa ahwa nu'man bi usba'aihi ila uzni إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس annoman sahaba mu ciko na yi ga n'oma na yi gen bashir nan ganwo na tuciyarsa ku sallallahu alaihi wasallam ya kuru fega nomanu na ga ganna na cijin ishara loba tukpa guba abu a tuwulago wagi ajin ishara loba tukpa guba abu ne wugwa ga tukpa guba bayan gawo bayanin na wani gainan wabe tuti so kuwa yana ga gan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ina halala bayinin in doro na gigiwe halalli na fili buco e tun doro na yi halalli na fili buco e gan doro na gumu sunyu ga na fili buco wa ina harama bayinin e gici na mai haramu e tunai haramu e ga na haramu na musa fili buco wa bainahuma mushtabihat amma gadabu adilambeji adilambeji adinaji halal wa fili ga haram wa madinaji haram wa fili ga halal da wani la ya alamu hunna kasiru minan nas gwa kuza wangiji e de pipiyan alamar yin mushtabiyat na ji daga da yin halal ya gani bai haramu yana amma kaida mu ci kodana na gun musulmi tsana gai fama ne takwas shubu'at zandoro na ga tsamyo gani bi ina lambe da na wale ga halalle ko haramu ko kwa bonke ba ni halalle ga haramu idabu ko da hakika wa ina halalle ya miyo ko haramu waso wai hakika waso wai wadda na su tubu karara ga to zandoro na ga fiya biyun shaminin wadda bai gigiyen naji ko betun naji na istabra halidinihi wa yubihi addini uga fu mutunci umaga da tuta addini uga tazu mutunci umaga gumi waman waka fi shubu'at amma zandoro na gaba ci da ya tun shubu'a jonan ga ya tuna akika ta ci buga halalliyo ko haramu a nan waka haram haram tuwatsun zanna ya tun haramu a ci a gaban wabicin da wanda ga gwasun shubu'a jina. karra'i da ya buna kutunkucin zannan waje kutunkucin dabba kan ci yara a shaular hima na ya kan dabba go egba gobana yushiku an yarta a fi wucayi ba yushiku bi wa na iya kwabu wayi ba na yankacin naji a bigadan egba na gina yarta kalmar yarta wanga yi gigi bai fifi ya zo giyu fi kendo abba wani ga wata gaci ga dabba jejin bandoro ga gada na giya kendo abu na a fiya kendo abu na ngala ya giya nabi yusuf ya alaihi musalam lokacin awabin da ya rulo annabi yusuf gwa da latigan bayani dole ya ga gani ga arsilhu ma'ana gadan sun yi wago lan wace gwa gan bayani da gani bai yi yarta wa yal'ab yarta wadda wuki wufin jirayi wukin da ba wani ya zogi ya ti bago wani yau ce wa zuwa wadi gi kan doce amma wani ti bago ba kan doce ma wadi gi ya ti yin bago gina ba wani wa gigi ke kin da rayuwa talaka ji na ya yi gina amma zagukin da na ebe wani yau da irin ya ci na ebe wani fina mun ji na mun ji fili yi da fina daga nosenu sai na fi ce malin bugu ya zogi na bauna fi na bauna ya ti bago irin zai ja ta dukiya waya ne bugu wato dabba na jifa a gada ya gbanna an yarta fi na dabba na jada ya yanki da mini ya ni ya gba na ciciuna kilace ya zaji na dawana na wa iya kayana bugu ya waga musulmi samun bai tushe buwa shi annabi ce lebura ga ala wa inna li kulli maliki hima isa e tuyo kishin doro etun doro mulki jicin doro mun yi begbe ala wa inna hima allahi maharimu ya yamale na ji egba ni toci na jinile ga yi na jin waje haramu na bogo ya zo cuya gan be shibu ga cin da kibo etun haramu jo ala wa inna fil jasadi mudgha isa e tuyo na kakwace zan doro na ka tsoka da ke ga gai lahmatan bi kadri ma tamdagul asnan tsoka dina ikata wa lokacin ni nole babu alita ga wanda ya ce daga babu mani sai ya gyako daga ya gyako sai ke wani ka tsoka ben wucin in yadda na karbace zandoro na ka tsokan da ciwo iza salahat ga tazu salahal da kullu na za wani bayanin ga tazu wa iza fasadat alamarin na gani mace da zuta na ka tsokan na gadetin fasadar da kullu na karbata jadetin kudya a yi duwa za wani na wajen amfani ina wajen wuyawa wani ka na karbace da gbora dole azaba ga na karbace ma ja tasbikin bebe egbe annabi ga alawai alqalb na karbace nan ga igba igba. gala annabi ji shara lo egba ga a ahuna da su sako abuda man ji guje yanda ce annabi ba alkhairi to sharri ba ta ba wani fetin egba gamala na karbace nan tsokan nan abeki ruwa ba da tun alkhairi jinawa tun ga fiɓa yi nasara ya rayuwa za kuma ga za gwada ta sharri jin ne in ga fiki zai jalo na kpata na igba jalo ebo na itu dede na jalo chagi guna ya kpata na bufetin igba zai mai gini aljanna na igba na ga ebo na igba na ga ju foro be ki un gata zu shi go wazo shi lotun da wazo ci fiɓa yi nasara ya ga malakan doro zai wa ga musulmi dokumekin bi addu'a bai eh, ci da su ku wa waye wangi. na tso a yau ba ya titun alkhairu jauna wani gbaga ta zuwa sun yi tunguru wa fede shawo kan doro amma ya gbaga ni ya wani gba nga yi tso nga bagun bagun na shi ke kpata na a yi kuton kwace yanki yau ya atiba wuji gije gije ji bara tso ji dogari ji na wale ga na ya tso a gaji na gajin ne tsawa ga ji na gace egba ga yi so gama laya ba duwa kan doro ilushulu ta zo egba nga ilushiwo nga yi dawo ba gaji kan zo nga yi gagaji ma la kan doro a dokule a duwe so ku yawo asken yake yau ya ba yi ci ngala na biya bewa zu jiji mini a duwa na wala shi zo na a uzubika min shiruri an fusina tsayi gani bai gumera yi egun na bi ɓata ba wani nakin egun ina yi laza shi zadiri na shawara wuce egun zama wa na su ko egun ji ta zo bai wuce anabi sallallahu alaihi wasallam wani wuka tumini ya hadisin nan yi wugwa ga yana shi gigiyu ya halalli bai fi shi yara mu bai tufuwa na shi yara mu bai fuska ta yawe ɓata zagin na wato ba ce halalliya na wato ba ce haramu mu'amala yi fi ɓata a na biyu kiyaye mini hadisin nan kere gigi fifi tufuwa yi ji arziki yi ji ɓata yana yi gadi ma rayuwa ɓata na fili buce halalli mu yi ji amfani biyu amma yi di ta ka'ida itin halalli mu ibu na ɓata ni majiyoyin tsoci na wujen ya wuce shi na eh, haramu jau tsoci fili ke dabba na ja suna butu en finci na ji haramu ke gina da nauyin ya geji wiwi, wiyi bata mun geji na je gwa hankali bai zai bata na tufuwa na je haramu na ke kaya larin na ke kaya yan zinari jina fi zinari ruka zinari yan na je bata wula ji haramu ya aluman na ji musamman ba gyaji ya wajen tsoban zagi fuska zinau ko liwato bagi bai bagi ko fuskata yin su haka in zagi bai yin zagi ɓata musulmi a shiri wanda bai ci na jaya sai dai wani na dai za ta zai yi mafikin ya kafi da london america wa na nan wanda ya yi musulmi tuwo ba ta naji ji musulmi na kiwo ga musulmi je sun gwen giyo ya tun na ji amma a dai na ji kafir ya yi ya zalla kin da kin nigeria abokin bojo ndo ci shi zina yi dole doro sa zaige bici ne lele ga zan na fiye sa zagi ba bawaye da nan ndo ci shi kin ne lele wa fiye sun guwa ga zan na je wayewa ibn alayin da lagayen yayi shi giwa ibn ta to na ji man ya ji nan Allah ya na jiki in go so caca riba kpata yin na ji filibujo na musulmi a jijiga wanda ya fiye na jihar mini ka tuna hadisin na lawi na ya ji fibo na gigiji da baku bana wuji bayan da ci ba dalili na jibin shari'a na ngai ba na bai ga wabai na huma umuru mustabiat in ji wuyo dalili bai ga kaza dalili bai ga kaza to kan da ci yanda ci musulmi la giji da alamar rubo e ba bo wuji wa ga wa ga lotun nama ko ga giyan nama dalili mai da'if ko na ji duna ko hadisi ta zuwa man da ci ma hadisi wuce lagan wa ta zo to bin wuce na gwazayin ci gana daya gani bayan doro na yawon na betubu man da ce lega wage inda ce lega wugya ibu hadisi na gana da ma ya ribuka ila ma la ya buk. biyancin wucin gai fasarai bai na huma umuru mustabiyatu dalili biya kan da ce titun na gemu gyabo sai na giya ya musulmi na fiya biyu ne misali wuce fi bu don zai gaba baka tuna aliri masala na a gawa ga man ka zage ka zage wajin ka zawo wa gida ba ka zawo wa fiye ci ka zawo ba ta lamarin da ci na nasu je gungo nasu tiya karara tuba na e waga yi jiki yau ikarayin sai dina yi gabe da nasu karara tuba na biyan wucin na shiga yi katun na ila hadisin na wani katun ya ba ngayi annabi makatu sallallahu alaihi wasallam bi misali ne la ya zawangi na tsoban an doro ga wuza ilimi la ya na tsobuna wazi wa jan yana ji faruwa bi da wani wuya sun zawon gito ma wa da layin saudiya yana ji faruwa ba zo zai ji mawai gina yi da lalele ala wale an gaule ga wa za a ya baya amma la misali yana ji faruwa mi zandoro kin yi zandoro ne e baka tuna wa bin yi wuce ne gala na ga misali la ya yi bekin zai na tsoba yi gana ga ya yi gba egba wọ́n misali la ya yi mo cike yi la ya yi bekin bai ya na kace na dole ya ga wani ji faruwa sarauni ne zafe kan da aga da lati zaje wani to a ci gatson bayan mustabi ha ta jiya wai le ga wadda a tsoba lati amma wagan daba to wuye ji wofa na dabba da cabi a gangwa da kan zaje wani to kan doro da a ga yin na yi haramun fiya biyu misali shari'a ga zo kekwa kan bayan zagi wai kin yin hara amma wa kewaye da suna man bai ga wai gana ga biyun gun dole yadda gaba ga shitangi ya zau Musamman wa yi fafika wakpa kuma yadda da lacin wale na kasa kunwa ma wadda abin da ya tasiri yin yadda biyu bai gan na wani gangan bai wani na biya yawan yi amma wa wani fili bai jo zan dole yin gan alfasha yin lagwato doji daga ca ba ta yi wuce yare sauki so biya wuce ji ya zuji kokari fiya biyu alkhairi gan wani wadi ne wani zan da ce soso bayan daidai ebo kibo wani lega a midi na mi na miya jiwa daga wani tun daidai wadi zan da ce lau tun daidai wani waga faru ke zafi ya mai labari gin zagin doce da gangwa don egwayen tela da coke gazo da ya kpa bi karin wani laukiya wata zamuci ba ya to fere reto mu'amala ga ya kaya gun kawai so kan doro endoro dina ni zakin da tun da na ji kokari fiye biyu ga ga ya yi min shi ya gimi ko kaza ina wange lanin ce ya bane shaitan su baza wange kando cacace ba fiya biyu da na fasiki fiya biyu zai da akida da na fiya biya wa fele ga kai je da biya akida o da yi yine su wani tasiri ya za gala kan doro shari'a yayi kai da mu ciku tun ilimi addini lawo ga zan do so da akida da na ga tsoro fasiki na datun da dai na ga tsoro wani wannan ne ji kwata ji tasiri yawo sai da yi ga wajen wajen don da shagin gwada wadago su kwaki umi hadisi ya buru daga ba ana sai gai malika radiyallahu anu kawal ga amfajina arnaban bi mari zuhran biya mai tu kayi da na na yi ga mari zuhran na da nuyo wuce shemal waya maka shemal ne ne ya sai skadinal point na idena maka ya makai tsakanin kilomita gwegi ake yi maru zaranin daga wadi fatima bankurayen fatima gaba wuce gaba walikiyan kaigiyo dabba dina yi gan kaigina zan da ce wuce karige ga ku a ga kaige yi o <laughs> yi ci fe bici jama'a ci fe bici fiye dabba na falagabu a cabu a tebo ko tebo san sarawin dabu ya wani sana ya tebo wani gida ya tebo zai ji femitu fen yi wa dadin wa wani ana zini malik na yi kuku koya na bisallawa da wasallam na igiyin za albarka kun gaya umu sulaimu wa da laktuwa an gami shi da dabban na demo dabban na demo fa hastu ha fi lagwasun fataitu biya aba talha mi fe ba abu talha loke ga abu talha na nga be paya o gani be ummu sulaim na na yana zini malik ne e wannan na yana da ya anas mai ga malik na annabi lo madina na nan ba annabi a ci ga dan ban in zagin na maza mude sai lobe ya sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunci go muke ya da anas ne bayani jibe ci guba ya bayani igbanawa ya farko gan da da mun bitin ya fundo ce ce gbanyi da be musulunci na yi mi goto gina da ja alaka da yado bayanin do ce ga maki yi wu da gina je ku za a ci ga wa waje Abu Talha Abu Talha ma zaki mu ci ku amma kafiro gan wawa zagin nan zagin na gari na musulmi wayo kafirin eh musulmi mai kafiri shari'a majin da na yafe don ya wabe waje na amma ya mai ira waje fa ba gina kwazuki biyu fai da ya ga kwazuki mun na ga sun zagin na ta sun zagin na ta sun shi su mayawa mun ya kube ya kube zagin na ga wadda ya ga halo musulunci ya mai ira waje fa gina za kowai da kin bu ya ziki da wucin iza ba gina da wani sai ba na yi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga kai zagin na bai gaskiya mai jima ngala ummu sulaim un je tuma maki na jullo ga tun. ba jo ga zaru mi da abu misali mu ciku yan zagi musulmi jo wallahi ummu sulaim radiyallahu anha be wuci a gina gabe puya wasu mani ga musulunci na zagi na maga ibu kiwo ga e wuji ko da ya zaki mu ya sadake wasu ne mai gobe wani na mi de bukata musulunci wasu na wallona nga mi age kin giba yake yin sadaka so zaru mu ci ku un galla na sloba na bi zuma waje libu bo gan wa waga yin no jini dimu ya annas jaje za ku ta cin sahaba jo a zuri ya gwayu da bana ya giuji shi so. ayura yi kwalu da ni sahaba na ji da luyi je gwa aziki dana da jube da ba madina ba aziki na ce gwayu ba ta albarka na nabi muhammadu bayu ne sallallahu alaihi wasallam wani fedu da nabi wa baya guwa tani ya go tun na nabi lo madina zuwa wazo kauna za kirki kan doro da alkhairi sarau a da ga su kwaza sa to dai kauna o male na so shaji ya zai jin yau ne da alkhairi sarau su kai fi da ta ce zai je waza gurjin bai wuce wadabban na lada ba abu tolha faza ba ha abu talha fe zun kayi ginna وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بورقها أو فحذيها أو فحذيها فلا boko guba bayan dabban nan na zun zuwa cupo nan fai lagala ya nabi sallallahu alaihi wasallam fakabila wa nabi mago na kana ba mini yake bo ya dabban nan ko ga ya gwaguba ko ga nola ya guba zuwa mu da gwa ya guru ma da ya bici da zuma so zai gu hadisi bene ga gan ga ana sautu na yayi labari na ga ko da ya gwa guba ba ya guru na ko warake a eshin ko kwa boko guba ba nya dabba na shaga abu talha nola wanje ke baba na yu e ya wani ga fayawo bai nan annabi ma gu annabi ma gu ka tuna ila hadisin nan ya uwa ga gigiyen kayigi mai kiyan halal da mini yin gice halal lija annabi sallallahu alaihi wasallam mai gora ta da mini bojin mu mu dai go sadaka ga alul baiti sadaka mun ji halal ya Zama da zandoro abbe ga sharif mu yace gwa sadaka iza da bazuman bu bazman ko shi nin bonan gole gan kai shan maka da shani mu ibuna annabi dai ga alul baiti ego sadaka bugo sharifa ya gikin sadaka rato a tare layan hadisi ya buru daga ba asma wa saidu sayyiduna abubakar radiyallahu anha qalat naharna ala adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasan fakalnahu annabi sallallahu alaihi wasallam gayyizu ato asma bintu abubakar ga itun dokoyin zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya imogi fa kalnawo nole yin farko wugwa ganin igiyar gi ko gi kayigi mai kiyar halal na ke wugwa ga gigiyar yi halal ne mafi ga kayi da yin manna kalli tafi umar da tulakam na hadisiyan al-buhari bai musulmi ji ga yan nula yin ci shiga makwaye kana bugu damini littafi hadisi mu ci kojo bai mutatiyan bulugul marami wani da wani bulugul marami wa dai hadisi ya ta zuna bu umade to na shi ta zuwa to watsun alamar yana gido ku halalli a amma dai sahaba mu ciko guba da cikin da na tafsirin al-Imam Qurtubi biyu ina wada karkashi aya bai toce ga walƙaila walbegala walhamira bighala kabuha hamira wa zina toce ga da dokuyi gani bai zakai gani bai tatagi dabban na shi ta yi jimjin a yi litar kabuha wa zina ebo ya tu ya mai laifani ebo na ke mota ne wayo doko mota wayo ya zato ji a mai lauda jin hidima ji so bai wuce karkashe ayan na al'imamu kurtubi wadda gani da yabo na bai tafsirin wani wadda rike bai mai tafsir na jike ne na masalayin fiki waje wajen ji kokarin lautiya tafsiru ba sarawai kuma salaj bi an neman jigan an neman jigan an neman jigan da wuce bebe bayani ga ibn abbas gani da sahaban da cewa ibe fahimta ga daga na toci ga litar kabuwa a tu na da wuce a gigin a gidokwa amma jimhuriyar sahaba na jike kwata na ga a gidoko ebo kibo ebo hadisin na hadisin ya suna wa igin sayidu na abubakar daga gido ku annabi muhammadu da ta ci abu sallallahu alaihi wasallam makaya kuma le kaidu shari'a bu annabi ya lo ga wangi ji wata tena ya na ba bogo mutso ku gaji bi bi dalili shi amma ga ya gade ta tazo gana a gido ku a ci gaga to fatawan ibnu abbas gaba al-imam malik ta etikibo annagigiyar dokufu fatawu buta to wato kandoro kaidayen ilimin gai ga da an kara ayan layi la'imu asar ra'ayi man da ci gabe bi hadisi matuzuma uci shi bugo ra'ayi zija hadisi tuzuma ra'ayin yamman na jiga a jiki nan a gido kuna kandoro musulmi adalci sa dalili amma zan duce a gama ga daga nan man na shiga ganna nan wulo bera a yaya na bugu kana siga ta zuwa dai kone kone a awa awa amma otun mai ne ke wazo otun abe na kan dora a ganye halal amma a jijin yi wajibi ko mustahabi ta ce wa ba a da ga jayi zuwa ya buna ya rike na bai mustahabi ya waga waji bai waga daidai wa bai ja daidai adda zai gama ga waga belle ya ci gido kuwa ko sun dokuwa ya zawan gida na washe sahibu na waje fahimta ko so musamman waga gada society na zawan gizi da baji kwa dino a bacin libiye da dindoci na in na mun jiga wajibi ko mustahabi ya mun jike lasan tube ko karayi iri kin dona wa fi fitina ci kin nufi abona a gaza ya gido kuwa dan doci madajin waje ya bude a tiyaye kayan wata ga dai zahiri ka zaja yanzu karayi kan doro man yana laja ilishi N'o ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga mun kwago da ka abubuwan yutu amma mun fe cile lo ba jama'i maka ci na go musulunci woro na na to abe ga nayi kai amala ali zo adini na mala ya sa bogo yi zuma mu ci ulugwa ta tiyan kendo na nabi ibrahim alu giwon tu giwon ta ce mun kwagan a tun lamu yi wutu kendo na anabi ibrahim tuna amma ya bu ali na jama'a waje dan yin a go musulunci goro su molo wa zijijo kai bal a tayi mi ya bu zai ji ladi bai cin adiniya na finin ake na wato ina pa babu ila e ne wula ya ya wani go ce gari kishi na ide na go babu ila e adini waga sunna jiga bayya launayi qur'ano bai sunna bi tu sahabaji anayi makina ga ba zan da ce wasu wa ga ga ni so ko ga nabi ga wuyewa amma dai na fiya suna an ne jin jabu an ne man ci je jin an ne man yi je ji babu zan da ce ladi ni ungo to ga rikici mu ci ko guba na daga dai musulmi joyi na da wannan wuya to na to e e ga ga so ko ga nabi ga da na e ga woro tu iban abin roji e je ga ni annabi jin adde zai jika tun katamba e abi sai gami ga mutu daji feji mamaki zai shiga a sa anabi anabi ya sai sai ga mutu wasu alife zan na gunka tuka tambore ya bi to kiwa ga zai ji ka tunawa amma wasu ga saman yin waye yin doro mai a ga wajen wuri wangi daidai dole zan na lace bai ladi ni hmm, gbogbo bugu faki atiu Allah wa atiu Rasul bai la adini alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin ba bai la adini ma ana layli yawm wa sahabi ba bai la adini da mini bangare na gun ilai sa za wangi jituna gama la wa gai dai da nan durowa da nan tana tsawa ga ya nan matuka wada gi amana ma aga bai ginga ma na waga kenan awa aga gofanima gofanima amma tana shi wa wato ga kai to wangi tawili na mewa gan zo mfiya na mi gan na lashi zo a ke alamari fun bugo wa ibu an ya bu sai dina ali ga gaggabe za wangi shi zai gwargwado ya ankal ne gwargwado ya ankal ne su kuwi ba alkhairi bi wucin ya bayan kafin ibo ewuwa riwayan docho asma wa gowa nahnu bil madina madina ta gaba zuwa doko madina bai da ci su doko hadisi ya buru daga bajabir ya gina abdullahi wanga annabi sallallahu alaihi wasallam na an lahomil humur annabi nan ya gigiya alhumrul aliyya ta tagiye miji wa azina fi umar ya umayyada magaigi na kanye doko amma kan yi gaigagi ta tagi miji ma riwayar muslimo ga akal na zamanin haibar alhaila igi doko lokacin haibar wa humrul wash gani bai cacagiyar kusoji wata gan adidab bangaci ba ya ji rayu a madina ji kuso ba ya ji rayu wani to shari'a ya kuso ji laji halal umayami ji laji haram wannan hannabi sallallahu alaihi wasallam an al-himar al-ahli ta tage mi jiga da wani himar wuri hamira himar wani wuri mufrad etin ni ta ta tage ni homur ta tage shi ko hamir ta ta tage shi galato ce gangaga wa inna ankara al-aswat la sautul hamir dire na biye gan dire ba ta nan gai dire ta tage shi hadisi ya buru an abdullahi bin abi aufa kawala sabatna maja'a tunile ga lokaci da bi wagan gurguru katun fila minti mawila tunile ga lokaci da bayani babuga ba su kuri ya bi ci gaba ya buru daga hadisi ya abdullahi gina abu aufa mai bazaye tiyan kibo ya zai ji gimi ji annabi ci gaga labarin gato na je so ya e duke na wadana ibon e madana lawa a caccagi mai ji zunan annabi ga ya tsa ya tsa da ni ta na ba su na dai hugwa ga caccagi mai gigi wai kiyan amma ya kuso dabba kuso shi wa hushu hushirat dabba a bayan na ɓata ba duk mutum e ya kiwo wannan ba dabba da na jele kusa bai gurgudu ne gana social barcode bai ga cin bishin na soci fagen bai alkhairu ya dufin na soci mai bai yi ku shari na soci kan gwaya wujuje bai dufairin na wana soci kan gwaya wuyi ku subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk